Daga Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Masu sauraron mu a duk faɗin duniya, Assalamu alaikum barkanmu baki ɗaya da safiyar yau Alhamis ta ƙarshe da ta daidai da 26 ga watan Fabrairun 2026 ga masu azumi da fatan an yi sahur lafiya Allah ya sa a sha ruwa lafiya. Kun kama tashar tamu ce a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 masu gajeren zango. ko kula mu kai tsaye ta manhajar mu a Play Store ko iTunes. Haka ma kuna iya bibiyar mu a www.gtahausa.com ko kuma shafuka da suka hada da Facebook, X, Instagram da TikTok duk don samun halin da duniya take ciki. Tare da ni a ɗakin watsa shirye-shiryen namu ni da Kabir da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke mukulale marhaba. wai ko murabus ɗin speto janar na 'yan sandan najeriya na haska tsafta ga mulkin ƙasar ne sai dai kila an dai ɗan haska magana ne don ya zamanto cewa ba a ce an kore shi ba rawar da malaman addinai ke takawa a siyasar najeriya tana da tasiri malamanmu na addini suka karɓi kuɗin tinubu suka yi mashi ƙarya suka fitar da suka yaudari jama'a. Muna tafe da duk waɗannan rahotanni da shirin amfanin ilimi aiki da shi kana mu kawo muku labaran wasanni a takaice amma duk kafin nan bari mu fara da halin da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an waye gari lafiya. akalla mutane ashirin da biyar ne aka kashe tare da kona gidaje da dama bayan wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ƙauyuka biyu da yammacin ranar Talata a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda mazauna garin da gwamnatin jihar suka bayyana a jiya Laraba. Maharan sun kai hari a Kircinga da ke gundumar Madagali, daga Raha da ke makwabtaka da Hong, ƙauyukan biyu da ke gefen dajin Sambisa, inda mayakan Boko Haram da ƙungiyar IS da ke yammacin Afirka ke kai har-hare. Tagwayen har-haren dai na nuna rashin tsaro da ake fama da shi a yankin na arewa maso gabashin Najeriya, inda aka shafe shekaru goma sha bakwai ana tada kayar baya, duk kuwa da yakin da sojoji suka yi na tsawon shekaru. Abubakar Lawan Kanuri, hakimin ƙauyen Kircinga, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa maharan sun isa ƙauyen ne da yammacin ranar Talata sanye da kakin soji wanda da farko ya sa mazauna garin suka yi tsammanin cewar sojoji ne ke yin sintiri. Ya ce an gano gawawwakin mutane goma sha takwas bayan da 'yan bindiga suka ratsa cikin al'umma. A garaha mutane bakwai ne suka mutu a lokacin da wasu 'yan bindiga a kan babura sama da hamsin suka farwa ƙauyen inda suka kai hari a wani sansanin soji da ke kusa da wurin. In ji wani mazaunin garin Musa Isa ya kuma ƙara da cewar da ƙyar ya tsira. Harin da jirgi mara matuki da ya kashe kakakin rundunar M23 Willy goma, a gabashin Congo cikin wannan mako ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane tara, amma bai samu nasara a kan kwamandan soji na 'yan tawayen ba wanda ya tsira da ransa kamar yadda wasu majiyoyi hudu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Harin ya afku ne a kusa da Rubaya, cibiyar haƙar ma'adanai da 'yan tawayen M23 ke kula da ita, wanda ke samar da kusan kimanin kashi goma sha biyar na albarkatu da ake samarwa a duniya. Kuma a kwanakin baya ne aka saka shi cikin jerin sunaye na ƙaddarorin haƙar ma'adanai da gwamnatin kwango ta baiwa gwamnatin Amurka ƙarƙashin tsarin haɗin gwiwa na ma'adanai. Mutuwar Ngoma dai na nuni da yadda rikicin ke ci gaba da ruruwa, inda ya kawar da ɗaya daga cikin jigajigai na 'yan ƙungiyar ta M23, yayin da faɗan ke ƙara ƙamari, duk kuwa da ƙoƙarin da masu shiga tsakani ciki har da katar suka yi na tsagaita wuta. Fiye da 'yan nahiyar Afirka 1,700 ne ke fafatawa a Rasha a yakin da take yi a tsakaninta da Ukraine, in ji ministan harkokin wajen Ukraine, Andriy Sibiha, a jiya Laraba, inda ya ƙara da cewar Moscow na amfani da yaudara wajen su da yake magana tare da takwaransa na Ghana. Sabiha ya ce ana tattaunawa da gwamnatoci a faɗin Afirka don hana 'yan ƙasarsu shiga irin wannan mawuyacin hali. Ghana ce za ta jagoranci ƙungiyar tarayyar ta Afirka a shekara mai zuwa. Sabiha ya shaidawa taron manema labarai cewar, Muna ganin a fili cewar Rasha na ƙoƙarin janyo 'yan nahiyar Afirka cikin wannan mummunan yanayi. Bisa ga bayanan namu, a halin yanzu akwai 'yan ƙasar ta nahiyar Afirka sama da mutum dubu ɗaya da da ɗari bakwai tamanin waɗanda suka fito daga nahiyar ta Afirka inda suka shiga cikin sojojin ƙasar Rasha. Ya ƙara da cewar mayakan na Afirka sun fito ne daga mafi akasarin ƙasashe daban-daban kusan talatin da shida daga nahiyar ta Afirka. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA. Amurka ke magana a birnin Washington DC. Ma'aikatar Baitulmali ta Amurka ta ce a jiya Laraba ta ce za ta sake baiwa kamfanoni da ke neman lasisi na sayar da man Venezuela ga Cuba, kamar yadda jadawalin da aka wallafa a shafin intanet na sashen nasu. Matakin dai zai taimaka wajen rage matsalar ƙarancin man fetur a tsibirin. tun bayan da Washington ta karɓe ikon fitar da man da Venezuela ke fitarwa a farkon watan Janairu bayan ta kama shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Ƙasar Venezuela ta kasance sama da shekaru 25 da ta kasance babbar mai samar da ɗanyen mai ga abokiyar ƙawancenta Cuba ta hanyar yarjejeniya ga ƙasashen biyu da aka fi danganta da cinikin kayayyaki da ayyuka. Mexico wacce ta fito a matsayin mai sayar da kayayyaki, ita ma ta dakatar da jigilar kayayyaki zuwa tsibirin na Caribbean tun lokacin da wani jirgi mai jigila ya isa Havana a watan Janairu, a cewar bayanan jigilar kayayyakin. Manyan gidajen kasuwanci da suka hada da Vitol da Trafigura ne ke rike da kaso mafi tsoka na man da Venezuela ke fitarwa. inda ake fitar da miliyoyin ganga zuwa Amurka, Turai da Indiya, da kuma miliyoyin ƙarin ganga da akan kai tsibirin na Caribbean don sake siyarwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙawayen Venezuela da ke karɓar man fetur ɗinsu a matsayin wani ɓangare na musayan biyan basussuka da sauye-sauyen yarjejeniyoyi dole ne yanzu su biya farashi mai inganci na kayan wanda ƙawayen suka hada da China da Cuba. Hukumar kare haƙƙin 'yan jarida ta ce an kashe 'yan jarida ɗari da da da tara, ma'aikatan yaɗa labarai a cikin aikin su a bara. Kashe biyu bisa uku Isra'ila ta kashe su, shekara ta biyu kenan da kashe-kashen 'yan jarida da ya kafa tarihi kuma shekara biyu a jere da Isra'ila ke da alhakin kashe biyu bisa uku nasu a cewar wata hukuma ta CPJ, wata kungiya mai zaman kanta mai shalkwata a birnin New York da ke tattara bayanai kan har-hare kan 'yan jarida a cikin rahotonta na shekara-shekara. Gobarar da Isra'ila ta yi ta kashe 'yan jarida 86 a shekarar 2025 yawancinsu Falasɗinawa ne a Gaza, amma kuma sun haɗa da ma'aikata talatin da ɗaya a harin da aka kai a cibiyar yada labarai ta Huti a Yemen. Harin na biyu mafi muni da ƙungiyar ta CPJ ta taɓa samu. Isra'ila kuma ita ce ke da alhakin kashi 81 na kashe-kashe kusan arba'in da bakwai da CPJ ta ayyana a matsayin ganganci. ko kuma kisan kai ta ce tabbas adadin ya fi haka saboda takunkumi da ta ƙaƙaba na hana walwala zuwa cikin gaza har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc to yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko ba abu ne da aka saba gani ba a siyasa ko shugabanci a Najeriya a ga yadda manyan mutane ke yin murabus ba tare da wasu dalilai masu ƙwari ba. Sai dai akan ga manya kan yi murabus su ba da wasu dalilai da hankali ma bai ɗauka ba. Don ko a 'yan kwanakin baya an ga shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Ganduje ya yi murabus wanda ya ce akan dalilan rashin lafiya. Haka shi ma ministan tsaro Badaru Abubakar ya yi murabus ya ce a kan dalilan rashin lafiya. Amma daga baya sai a gansu cikin harkar siyasa, wanda hakan kan saka ayar tambaya a zukata. Kwatsam sai ga Speto Janar ya yi murabus, ko me hakan yake nufi? Wakilin GTA Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Masu ruwa da tsaki a kan lamuran tsaro a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan ajiye aikiri da babban sufetan 'yan sandan Najeriya Mr. Kayode Obetokun ya yi haka kwatsam shugaban 'yan sandan Najeriya ya ba da sanarwar yin murabus tare da bayyana cewa zai mai da hankali ne wajen kula da harkokin iyalinsa. Tuni dai fadar shugaban Najeriya ta amince da yin murabus na Obetokun tare da mai gurbinsa da aig tun jiɗe su to sai dai masana harkokin yau da kullum a ƙasar sun ce ruwa baya tsami banza a kan saukar tsohon shugaban 'yan sandan da a lokacinsa aka janye shingayen bincike na hanyoyin najeriya da kuma janye kimanin jami'an 'yan sanda dubu ashirin masu ba da kariya ga wasu manyan jami'ai na gwamnati alhaji kabiru abubakar mai jama'a na cikin masu sharhi a Najeriya. ya ce saukar obiahtakun bai zo masu da mamaki ba. Amma yadda muke bibiyan al'amura na yau da kullum babu wani wanda zai kai karshe na aikin shi wato highest stage of career da ake faɗi da turanci kenan da baya yana da sauran kuma watanni ko shekaru a ce ya aji aiki da kanshi a tarihi na ƙasa ba a taɓa yin irin haka nan ba sai dai kila an dai ɗan haska magana ne don ya zamanto cewa ba a ce an kore shi ba saboda kada ya ƙara rage mai daraja kuma da kima wajen mutane don a ga kasawan shi amma wanda zai kai ainihin shugaba na ainihin ɗan sanda na Najeriya a ce kuma ya aji aiki da kanshi. To AIG Suleiman gwamna mai ritaya tsohon mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya ne ya ci Najeriya na buƙatar ƙarin jami'an 'yan sanda a halin yanzu. A saboda haka akwai matuƙar buƙatar baiwa sabon shugaban 'yan sandan haɗin kai ta yadda zai samu nasara wajen gudanar da aikin nashi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Shi wanda kuma yake zuwa sa ya gane bakin zaren san ya zai yi ya tafiyar da wannan abubuwan da ke faruwa a ƙasan hmm. aiki mai wuya amma na mai fatan alheri Allah sa ya zo a sa'a eh, idan ya kwantar da hankalinsa zai gan abin da ya kamata ya yi wannan abu akwai matsaloli manpower na nan ba wai ba iya bane amma akwai matsaloli Allah kuma gwamnati ya dubi wannan hanya man manpower kagan za a yi recruitment a mm. lokacin sa in ya zo kuma eh, abin da ya kamata sai ya duba daidai ya zai da wannan dubu hamsin din da za a ɗauka ya sa su wurare daidai to muna gani za a samu saukin abu mm. amma shi gwamnati kuma na ba shi shawara ba wai zai daina recruitment ba ne saboda akwai mutuwa akwai retirement ya kamata a rinka yin sa ne kowane shekara kowane months i think da ana haka kamar yadda da ake yi da ba za a samu deflation na na manpower ba amma a ce kawai sai shekara biyu kafin a sake ɗauka shine ke kawo gibi yana kawo gap kamar ire-iren ku da kuka rike manyan mukamai a aikin ɗan sanda din nan wasu na ganin ku kanku ba ku samun sakewa ku yi aikin nan yadda ya kamata ya za a ɗan gyara lamarin ko akwai shawara da kake gani ya kamata a bi domin kusan ana ganin kamar shi wannan wanda ya sauka akwai abubuwa da ya kawo wanda yake bai ma manyan nan daɗi ba kaman janye 'yan sanda daga masu mukaman siyasa da sauransu a ya kake ganin za a yi shawo kan wannan matsalar wannan janyewa daidai ne a gani na kuma ba laifinsa ba ne aiki saboda presidential directive ne wannan nan kuma kafin mu bar aiki akwai musamman unit spu hmm. wanda ya kamata su kula da wannan vip ɗin. a gani abun da ke da matsala shine yawan mutane. A yanzu dai 'yan Najeriya na cike da fatar ganin sabon shugaban 'yan sandan ta Najeriya Mr. Tunji Disu ya kawo canji mai ma'ana a cikin harkokin 'yan sandan. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Ga wani can da kayan sarki. yayo kwalliya tsabtsabtsab mota tambarin npf ga kaki kamar ɗawisai ya zo nan gida ga iyalai in ya wuce abi shi da kallo ga hular ga wani gulki oba oba da fistil zanzan takalmi da komai sabo ɗansa yana kwaɗayin ya zamo shi ne kuma ga nan san makal don ban zo a kan komai ba sai wani rikita can mashin ba na hawan shi kullum kullum ga tafiya cikin gaita don ko zanzaro banyo ba matata da sauran dangi ba na tsina na masu komai ba na birge ko da ɗana bai ma ba ni masa mata dan sanda misalin barko koko ni ne mafarkin gowa dan sanda abokin kowa tamkar yarbaɗi ne ma inda so a ce samu ne ka ya fi na kowa Baya ga rashin alƙiblar 'yan siyasa a Najeriya har wa yau a kan siyasar ƙasar ne inda masana ke ƙara jan hankalin malaman addini da su tashi tsaye su lurar da jama'arsu a kan 'yan siyasa da suka dace a zaɓa. Ba kawai irin yaudarar da aka yi musu na baya ba na zaɓen Muslim-Muslim. Lokaci ya yi da ya kamata a zaɓi waɗanda suka san ya kamata. Dr. Usman Bugaji ya shaidawa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande cewar malaman addinai na da rawa fiye da kowa a zaben 2027. Malamanmu na addini ba waɗanda suka yi musulun musulun ticket ba suka karɓi kuɗin tinubu suka yi mashi ƙarya suka fitar da suka yaudari jama'a kuma jama'a sun san wanda suka yi wannan wanda suka yi wannan bai cancanta ba ma banda wanda suka tuba na ga ɗaya biyu uku sun tuba bai cancanta ba ko da bin su sallah ma don sun zama mayaudara na al'umma ya kamata in ce da malaman musulmi da malaman kirista ai ba su rasa mutanen kirki ba kas su bari ma sai mutum ya fito su duba unguwarsu su duba jiharsu su je su ɗauko mutanen da sun yi imani cewa waɗannan mutanen su za su iya gyara mana ƙasa in biyar ne in goma ne in tara ne in kowanne iri ai an san mutanen kirki an san kuma wanda za su iya a ɗauko su da kiristansu da musulminsu a sa su gaba idan goma ne a ɗauki ɗaya daga ciki ya gwamna sauran duk a ba su sauran mukamai na gwamnati a samu jam'iyyar da ba za a rasa jam'iyyar za ta karɓe su ba a ba su wannan takarar jama'a su zo su zaɓe su don a samu wato yankewa daga waccan batala da bankaura da shirme da siyasar da aka yi ta shekara 25 nan ta kawo mana. To ana iya cewa menene makomar arewacin Najeriya kenan a nan gaba. Arewacin Najeriya shugabanci take bukata. kuma shi talasa ta shiga halin da take ciki mafi yawa ban ce duka ba mafi yawan su abin da suka sa gaba ya za su gina katin gida ya za su samu gidaje su saya a waje ya za su tara kuɗi ya za su yi ƙarya ya za su yaudara ya za su yi wannan wannan babban kamar da bankaura ita take gaban su sai ƙarya duk lokacin suka buɗe baki ƙarya ƙarya ƙarya in ba ƙarya ba abin da kuke ta faɗin nan ku je ku yi mana wani sai ga ya sayi mota ta miliyan ɗari a cikin halin talauci nan da ake ka ɗauki kuɗin jama'a ka je ka sayi eh, mota ta miliyan ɗari shida sannan kuma ka zo ka buɗe baki to ka ce wa mutane ne ban da yaudara saboda haka ni ina ga eh, ya kamata al'ummar najeriya su kansu wato abinda suke ce makaratun ta natsu waɗannan 'yan siyasar da suka yi shekara 25 suna mafi yawan su ba mutanen da suke son ci gaban su bane ba ci gaban kansu su 'yan siyasa kawai talaka ko ogo saboda haka yau talaka malamai na addini su za su yi masa jagora su ɗauko mutane daga cikin su, wanda suka tabbatar za su iya suke da ikhlasi su sa su gaba su ba su ƙuri'a su yi masu abinan campaign su zo su sanya su daga nan ne kasar da za ta warke daga ciwon da take daga nan ne ake fatan za a samu kama hanyar ci gaba afirka tana jiran najeriya wadda ita ta fi adadin mutane a dukkan ƙasar afirka ta tashi tsaye ta wato ta ba su jagora na ƙasashe amma waɗannan 'yan siyasan da muka gani yanzu ba su iya baka jagora ba kana ganin yadda suke durƙusa ma amurka kana ganin yadda in ba za su yi wani abu sai an je ingila an nuna ma ingila ita ai su sun iya an nuna ma faransa an yi wani ina ruwanmu da faransa ina ruwanmu da ingila ina ruwan da amerika su suka yi mana mulkin mallaka su suka kashe mu ai bai kamata ba ma kai ni yanzu ko da ci gaba zan yi gare in tafi china gare in tafi sauran wuraren in samo fasaha da ake bukata in zo in gina kasa ta da in tafi tare da waɗannan mayaudaran macutan wanda suka kashe mana kasa suka ɗauki kakannin musu wa kai su Amurka suka yi mana ta'annuci iri-iri ai ai rashin ma zuciya ne za ta tsaya kana kallon bature ka ce musu da wani abu ne yake da shi wanda sauran duniya ba ta da shi wanda har za ka tsaya kana sauraron bature Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Shi malamin makaranta ai aiki ne kawo shi. Abin da ya kawo shi kuma shi yake. Inda yanzu cewa aka yi a ah, eh, a cikin ajin nan malami kaza baya shiga ya koyar ko kuma a ah, wancan ajin malami kaza yau baya zuwa duti. To nan ne matsala ta shafe su. Amma duk abin da aka ce maka na abinci ne su ma albashi ake basu ai. Sai an basu albashi su ma su je su ciyar da gidansu. To kaga ina za ka zo ka ɗora wa malami cewar eh ko ya sani bai yi maganin abu ya zai. Shi abin da zai yi ne. amfanin PTA shine ƙungiyar iyayen yara su sa ido su ga menene halin da 'ya'yansu ke ciki. kai maganar PTA wanda kungiya ce wanda ta kunshi malaman makaranta da kuma iyayen yara kenan ko a irin zama da kuke kun taba shaida iyayen yara cewa ga irin halin da iyayen suke ciki E to ai mu ne iyayen yara tunda a matsayina na FRO? kuma ni nake magana da yawun su iyayen yara duk wanda ya kawo makarantarsa a ɗansa makaranta nan secondary school ta legal miso so a matsayin mu muke wakiltar iyayen yara so mu muke da halakin musan mai me ake ciki to da yanzu mun san cewar e yaran nan fa ba sa fa samun wadataccen abinci to tun da ba sa samun wadataccen abinci ai ba a malamai za mu ɗora wa laifi ba kamar yadda na gaya maka shi kan malami ya aikin sa ya shigar ya koyar kuma suna shiga su koyar amma matsalar abinci gwamnati ne to da haka gwamnati ita ma a baya na gaya maka ba ta sani ba yanzu muke neman ta sani idan mai girma gwamnan jihar Bauchi inda ya san wannan zancen bai yi ba to anan za mu ce gwamna bai yi ba amma yanzu ba za mu ɗora masa haƙƙi na cewar a mun gaya masa yaƙi mana ba amma a hirar nan da muke da ku in Allah ya sa magana ta je sa ya ji ni ina da yaƙini in Allah ya da ƙaurin da na sani tunda na ga ya yi sanata ya yi ministan Abuja izo kuma yanzu ya dawo gwamna to ni dai a yadda san shi in dai ƙaurin ne in Allah yadda zai tsaya ya taimaka akan harkokin abincin nan zai kira din na wannan makaranta ko kuma mu iyayen yara zai kira mu mu je mu gaba da gaba da shi don mu zayyana masa problem mu. Idan na fahimce ka ko kuma idan mai karatu zai fahimce ka mai sauraro zai fahimce ka idan dai ɗalibi yana son yayi karatu kenan sai in ya kasance zai ɗaukan ɗawainiyar kansa kenan a yanzu in har yana buƙatar zama a wannan makaranta kenan. To alhamdulillahi abin da na sani a yanzu in ba da mun iyayen yara muna taimakawa su yaran da abinci ba da kwata-kwata zama makarantar ma ba zai yi ba saboda idan an dogaro da abincin da ake su a kicin ne wallahi wallahi da karatun ba zai yi ba amma mu iyayen yara mukan haɗa musu abinci fiye da wanda gwamnati ke ba su don muna so su zauna su karatun kuma don muna so mu dafa wa gwamnati mu ba ta haɗin kai yanzu inda ba ma so mu ba wa gwamnati haɗin kai da tuntunin sai mu yaya mu yayata ai gwamnati ba ta yi kaza ba ko gwamnati ta yi kaza ba a'a to mu mun san zancen bai je gurin gwamna ba muna so zancen mu ya isa gurin gwamna direct ya shiga sa mu mun san ya shiga zai yana da cikin kudurorin mai girma gwamnatin jihar Bauchi suna ta balama da kauran Bauchi don ya ga cewa ya ba da karatu ingantacce ma dalibi a wannan jihar ta Bauchi kenan kai tsaye menene sakon ku zuwa gare shi to sakon mu zuwa gare shi na farko muna masa fatan alkhairi a matsayin mu na kungiyar iyayen yara na dalibai na wannan makaranta muna masa fatan adalci a alkhairi kuma mun san mutum ne mai adalci kuma muna so bayan gwamna da yake rike da shi na jihar Bauchi bayan taimako da yake a layin ilimi da muka sani domin akwai sauran makarantu da yake taimaka musu akwai abubuwa da ya canja folisi na ilimi wadda kuma yaran yaranmu sukan fita gasa wurare daban-daban su ci wannan gasar ta ilimi a matakin jihar Bauchi ko a matakin ƙasa. To kaga wannan ya nuna cewa shi mai girma gwamna kwazansa ne ko ba gaskiya ba. To da haka sakonmu da muke so mu nuna masa hankalinsa ya dawo wannan makaranta ta legal misau ya san cewar ita kaɗai ne a jihar Bauchi. Makarantar nan kuma akwai lauyoyi da ake eh, product na wannan makaranta yawanci lauyoyin da kake gani a ƙasar nan product ne na wannan makaranta. Akwai alƙalai, akwai malama na addini shehunan malamai waɗanda yake yau su suke tafsir a ƙasar nan su suke faɗa aji suke tunatar da mutane. To kaga ai ba makaranta ne wanda ya kamata a batta ba. Makaranta ne akwai ƙura'ani, akwai larabci, akwai hadisai da sauransu. guri ne dai na koyar da tarbiyya na yara to kaga anan bai kamata ƙaura ubangiji Allah sa ya gane halin da yaran nan suke ciki a wannan makaranta domin ya zo ya taimaka duba da cewa wannan abu ya ɗau lokaci ana fama da shi wato abin ya ƙici ya yawa idan haka ya ɗore ya ne makomar yara a wannan makaranta kenan to wannan kan in dai haka ya ɗore ai ba fata ake ba eh, fatan mu shine Allah ya sa ita gwamnati ta sani ta zo ta gyara amma in dai haka ya ɗore ai daga ƙarshe makarantar ma za a samu babu ita shi malami kan idan ya zo koyar da ɗalibai sai zo bai samu yara population na yara da yake so ba kana da aji kamar mutum hamsin an yi enrolling ɗinsu ko fiye da hamsin ko kusan tamanin ko ɗari sai ka zo ajin bai hu mutum goma ba a can ma to a suwa za a koyar a mutane za a koyar aljanu to da haka ba ma fatan wannan ɗin fatan mu dai shine ubangiji Allah ya kawo mafita Allah ya sa gwamnati ta gane. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Bronco. Bari mu duba wasannin zagaye na biyu da aka fafata a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta zakarun nahiyar ƙasashen Turai UEFA Champions League na shekara ta 2025 zuwa 2026. Wato ashirin ƙungiyoyi guda takwas da suke neman haɗewa da takwas da za su fafata a rukunin ƙungiyoyi sha shida na gasar. A jiya dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atalanta ta samu nasarar doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund da kwallo hudu da ɗaya. Juventus kuwa ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray da kwallo uku da biyu. An sulhunta biyu da biyu tsakanin PSG da kuma Monaco. Real Madrid kuwa ta yi da rami kyami akan Benfica da kwallo biyu da ɗaya. yanzu haka dai yana nuna cewa kungiyoyi guda takwas sun fito domin fafatawa da takwas ɗin da za su haɗe wanda tuni dama suka samu gurbi a wannan waje kungiyoyin da suka samu nasarar hayewan kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta glatasane wadda jimillan kwallayenta bakwai da biyar akan kungiyar kwallon kafa ta juventus sai kuma kungiyar kwallon kafa ta vsd ita ma jimillar kwallaye ta biyar da hudu akan kungiyar kwallon kafa ta monaco nasarar da kungiyar ta real madrid ta samu ke ba ta damar shiga kungiyoyi guda takwas da ta haɗa jimillar kwallaye uku da ɗaya gida da waje da ta yi wa benfica sai atalanta wadda ta samu nasara da kwallaye hudu da uku gida da waje akan kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund Ƙungiya na gaba da ta samu hayewa kuwa ita ce ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle wadda ta zira da ƙwallaye ɗaya-ɗaya har guda tara gida da waje da ta yi wa ƙungiyar kwallon kafa ta Garaba sai kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid wadda ita ma ta samu nasara kan ƙungiyar kwallon kafa ta Club Brugge da kwallaye bakwai da hudu jimilla. kungiya ta gaba kuwa da ta samu nasara ita ce kungiyar kwallon gafa ta bodo da jimillan kwallaye biyar da biyu akan kungiyar kwallon gafa ta intabila wayannan su ne kungiyoyi da suka samu nasarar zuwa zagayen kungiyoyin rukuni sha shida na gasar na cin kofin zakarun nahiyar kasashen turai bala dahiru amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma yusuf mustapha batsari wanda ya haɗa mana shirin sai ni sau da kabir da na gabatar daga washington dc ke muku fatan alkhairi daga nan babban birnin tarayya gundumar columbia.